Bismillahirrahmanirrahim Za mu yi na sha biyar a cikin littafin Ahmiyatul Waqti fi Ana mana bayani akan alwaqti wa hayatul talibi fil ibada. Ya ya kamata ɗalibin ilimi ya tsara lokacinsa a abin da ya shafi bautar da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala tun daga azumin sa na nafila da kuma ibadarsa ta sallah da zai riƙa yi na filfili na yini da kuma na filfili na dare sai muka ce wa ta hasulu ba mutatallabatu bi fi'li hadihin niqatil atiyati waɗannan ababen da ake neman a tabbatar da su waɗanda aka ambace su a baya to za su samu ne ta hanyar aikata waɗannan abubuwan da za a ambace su a waɗannan ɗugo ɗigo ɗin Ɗugo na farko ربط أوقات الدراسة في المدرسة وأعمال المنزل وشؤون الإبادة ربط أوقات الدراسة ɗaure lokutan mutum da yake amfani da su fil madarasa a makaranta ɗalibi yana zuwa makaranta a ɗauka daga sakandare wannan littafin ana magana misali daga 'yan sakandare ne zuwa waɗanda suke jami'a can to sai mutum ya kasa awa nawa yake in ya tafi makaranta shine wannan auqatul dirasa fil madrasa wa amalil manzil sannan in ya dawo gida waɗanne irin ayyuka zai yi wa shu'unil ibadati da kuma lamaransa na ibada ya tsara wannan ana tashin su makaranta karfe kaza misali a ce ɗaya saura kwata to ya kinta ta wani masallaci ne zai samu salatul jama'a salatin jama'a ba za ta kubuce masa ba daga tashi makaranta baya cikin hikima ya san ba zai samu salatin jama'a ba in ya zo unguwarsu alhali akwai masallaci ko a makarantar ko a masallaci a hanya sai ya ce ai shi ba zai salla a wani waje ba sai ya zo masallacin su kamar haramin makka ko ba haka wasu suke yi ba sai ce sai ya je masallacin layin su sannan zai salla kuma kila in ya je masallacin layin su kila ya samu raka'a daya sauran ko'i kuma sun kubuce masa to baya cin hikima ya tsaya in akwai masallaci a makarantar ya salla a makarantar tsaf ya gama sallar sannan ya tafi sannan in ya dawo gida ya tsara yadda kafin ya fara lamurran gida kuma zai yi nafila da ake yi sunna ba'adiyya ta azhar ya yi ta shine wannan rabtu awqati dirasati fil madrasati wa amalil manzili wa shu'unil ibada mutum ya tsara su idan bodin yake yi makarantar kwana yake a jami'a yana da hostel a hostel yake kwana to ya tsara wannan ya tsara ɗugo na biyu iƙa'u kullum min hawaƙatan munasiban lahu a ba kowanne daga cikin waɗannan uku haddirasa fil madrasa a amalul manzil shi'unul ibada a ba kowanne lokacin da ya cancanta da shi a ɗiban masa lokacinsa wanda ya cancanta da shi a ɗiban ma aikin gida lokacinsa a ɗiban ma lokutan ibada farillai da na filfini lokacinsu sannan kuma dama an san awannin da ake yi a makaranta ɗugo na uku adamu lishti galibi ma la yufidu duniyawiyan au uku kada a shagalta da abin da ba zai fa'idantar ba a rayuwar duniya ko a rayuwar lahira kal munaqashatil jadaliyyati Kamar tattaunawa ta musu da yau ita ce take cinye mafi yawancin mutane lokaci ko tattaunawa ta addini wadda ba za ta fa'idantar ba a ɗauko wata mas'ala aita ta musu a kanta wadda ƙarshe kawai abin da za ta haifar shine za ta haifar da gaba da jin haushin juna kuma ba za a sami ittifaki ba ba wanda zai sauka daga ra'ayin shi ya dawo kan ra'ayin wani to yin wannan tattaunawa ba ta da amfani cinye lokaci take al-imam ibn al Jawzi rahmatullahi alaihi a cikin Sayyid al khatib yi magana kan in waɗannan a wurare da yawa a ciki irin tattaunawa nan da ake hatta ɗalibai da malamai akwai tattaunawa da wasu ɗalibai suke cinye ma malamai lokaci ɗalibi ya zo ba abin da zai yi da malami ko a tafira shi kuma ya biye masa a zuwa sa takalmi a kofar gida a zauna kawai a ta surutu sai a ci awa uku ana fira kowa ya tashi ya je da sun tashi sun tafi in malamin rubutu yake sai ya rubuta wani abu mai yawa in nazari zai yi nazari da yawa shi ma ɗalibin yana da muraja'ar da zai yi mun gane wal gibati da kuma giba da ake wannan gibat din ya kamata ya zama giba ne wal gibati kawai ya zama mufradi da gulma wa ha da makamantan su ba haka ake ba a ci naman wancan a soki wancan a faɗin laifin wancan nan lokaci ya tafi a banza A tazakkuru bi wajibika nahwa dinik Kullum ya zama mutum yana tunanin ya tuna abin da zai zama abin da yake na tilas a kansa na wanda zai ma addininsa shi ne ai wani malami dan saudi arabia da ya rubuta littafin sai ya sa masa suna ma za ka kaddamta lidinillah ni ko cewa ne ma za tu kaddimu li dinilla a sa shi mudari'i mustamirri mujaddidi mutajaddidi yafi fiye da kace ma za kaddamta li dinilla ma za tu kaddimu li dinilla ya zama hadiri kuma da mustaqbali me za kai ma addini me kake ma addini addini yana da bangare a rayuwarka masallacin layin ko ta gudunmuwa kake bashi ko kai ba ladan bane ko kai ba liman bane wace gudunmuwa kake ba masallacin layin masallacin ma za ku kaddimu li la marayun layin ku guda nawa ka taba sanya ma wani sanyi a cikin ransa wace gudunmuwa kake ba da ta kwamitin marayu da ake da su yanzu duk masallaci na ahalus sunna alhamdulillah muna da muna da kwamitin marayu to wace gudunmuwa kake badawa ka taɓa zuwa wani lokaci kana da ɗan kuɗinka ka ce a baka wani ɗalibi zaka biya mai islamiyya na wannan wata nawa ne kuɗin watan shi sai ka ce a ɗari biyu ne sai ka ce to ka biya masa wannan kuɗin watan ga ɗari a biya ma ɗalibi dai maraya ɗaya ba za tu kaddimu lidinillah to tuno wannan yana cin tsari a matsayin ka na ɗalibi a game da ibadarka tsara lokacinka wa ummatika sannan me kake ma ka? layinku ne ake yi wata gudunmuwa kake badawa a layinku yanzu wani ustaz ne kawai shi kenan sai zai wuce ba zai ga ana yin wani abu a arziki a unguwarki ya taimaka ba ana aikin ga kawai sai ya wuce kamar jaba kawai haka da kan hannu dundundun shi kenan ya wuce ko sannu ma ba zai taimaka masu aikin ba saboda tsabagen wawanci da rashin wayewa a rayuwa da rashin sanin ne ake ce ma addini to kago umma kika kenan wa nafsika sannan kuma tunanin me kai kake makanka rashin tunanin me kake makanka shi kanshi musiba ne ɗugo na biyar a tadhakkur bil akhirati kullum ka zama in kana san lokacin ka ya tsaru na ka, to ka rika tuna lahira wa anna al-hayata ad-dunya kuma lallai rayuwar duniya za ta kare ko za ta dawama ɗugo na shida التذكر بأهمية الوقت وخصائصه الثلاثة الآنفة الذكر sannan tuna mahimmancin lokaci da kuma abubuwan da yake banta da su ɗin nan waɗanda aka riga aka ambace su a baya fa'iza hasalar tsalibu ala tafiye ki hadihi laftirahati idan ɗalibi ya samu damar tabbatar da waɗannan shawarwarin da aka bashi fa inna hula shakka mun munshirihal qalbi babu shakka kullum zai tashi zuciyar shi kirjinsa a cikin yalwa zai ji kaman an wanke masa zuciyarsa farihan kuma zai zama cikin farin ciki najihan zai zama mai cin nasara fi dirasatihi a cikin neman iliminsa wa shu'unihi ibadiyyati da kuma lamuransa na ibada ka zama kana da wannan kana da wannan tsari ba za ka yi da wani ya ya kashe maka lokaci ba kawai a abin da za ku zo ku bata ma junan ku rai ku haifar da kunci a cikin ranku wannan shine abin da magabatanmu suke lokutan su ke musu ke musu akwai babban malami a imam Amir ibn Abd Qais wani mutum ya ce masa ya Amir kallimni sai ce amsiki shamsa ya ce ba ka mun magana kullum sai in tama magana ba za ka tsaya mai fira ba ya ce to ka riƙe min rana kar ta ci gaba da tafiya ko sakon ya ƙaru domin in na tsaya zan yi fira da kai za ka cinye min lokaci na ne so da ka amsi ki shamsa ka riƙe min rana ka riƙe rana kar ta wuce ta tsaya yadda take cak ka gani saniyan na biyu alwaqatu wa hayatu talibi fil madrasati lokaci da kuma rayuwar ɗalibi a makaranta ya ya kamata ɗalibi ya rayu a makaranta wa hayatu ɗalibi fil madrasati kaga rayuwar ɗalibi a makaranta wa fi wasu ijra'id dirasati wal hisasil yawmiyati da kuma tsakiyar yadda ake gudanar da darussa da kuma lokutan kowane darasi na yau da gobe takhtalifu an hayati fil manzili wannan ya saba ma rayuwar da yake yi a gida لأنه في الفصل تحت سلطة domin a ajiye يا kana قشن مالمي ne فلا دخل له في تنظيم الوقت با با كدا abin da zaka iya cewa a game da tsara lokaci wa amal al-dirasat al-fasliyah da kuma tsara lokutan shiga aji ba kada ba kai kake tsara ba shi kanshi malamin ai ai ba shi ake ko wai inda ma na ma wuzi na ne ba shi ake yi kawai fitan masa da timetable ake a ce ga abinda zai yi shi kenan kuma dole ya bi to amma wa ma'ajalika amma duk da haka kattu jadu hisasun farigatu ai ana samun firi ana samun hisas da babu a tsakanin wani darasi da wani darasi sai kaga babu darasi sai kaga ba abin da aka ce a yi a wajen an baka ne kaɗan huta tun daga secondary ana samun wannan har a higher institutions akwai su fafiha ya sati ɗalibul musulmi to a wannan ne ɗalibi musulmi zai iya an yantahi zafuffatan da taƙdimi ba'adul wajibati hizzal waqti sai ya tsara kansa daidai wannan lokacin sai ya tsara kansa wani abu da ya ɗora ma kansa na tilas saboda tsara lokacinsa zan buga muku misali lokacin muna haya islamic idan aka ce babu darasi kaza akwai abin da ake ce mishi free period alhissatul farira har ma sai a leko sai a ce ma za inda kuma da an sai mu ce nahnu fil farar ana cewa fara ko a ce hissa fariga to a wannan hissa fariga din mu ko muna da jadwalul musa'ada duk darasi to akwai mal akwai dalibi cikin dalibai za a duba waye ya hazaka a cikin wannan yake da hazaka a cikin wannan madda shikenan sai a ce kai ne za ka mana darasi kaza shi ce, su ka kowane darasi akwai ɗalibi malami ɗalibi da zai miƙe gaban ɗalibai musu darasi sannan idan aka tafi break duk ɗalibai masu hankali ba su fita break za ka ga an zo akwai halaka akwai ɗalibai masu hazaƙa wanda suka wuce kamar 'yan aji shida da 'yan aji biyar za ka sami suna da halakar da suke zuwa wanne ya zo da nahawu a masa wanne ya zo da balaga a masa wanne ya zo da arus a masa wanne ya zo da kaza duk darussa da ake yi dai za ka ga an zo ana yi to shi yasa sai ka ga lokaci ya tafi ba tare da an ɓata lokaci ba lokacin ya albarka kafin mutum ya fita makaranta ya sami ilmoma masu yawa wanda ba a aji malamai suka karantar da shi ba in uwan shi ɗalibai suka masa sannan wasu a daidai wannan lokacin za ka ga in an fita break to su kuma lokacin za su je alarmomi ne suna hadda a lokacin to lokacin mutum zai je ka shi yana ta minti talatin zuwa talatin da biyar sai ka ga yayi izifi kaza sai murajiya izifofa da yawa a wannan lokacin izifi ɗaya ne ko izifi ɗaya da rabi ko izifi biyu ya danganta da yanayin yadda yake karatun shi shi shi to sai ka ga lokuta sun zama an raya su ba a kashe su ba wannan yana da kyau wa khawfan min idaatihi sudan wa hamlan kuma saboda tsoron kada mutum ya bata lokacin sa sudan karazibe wa hamlan kuma ya bace kawai tafi a banza lokacin shi ya tafi a banza ba tare da ya ci gajiyar sa ba dalibi mai wayo baya bari lokacin sa ya tafi Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alayhi kaman yadda ɗaya daga cikin malaman da suka yi rubutu akan ulumul himma ya kawo a cikin littafin sa cewa lokacin ashik abdulaziz idansa na gani yana matashi suka taso daga garinsu za su tafi wani gari neman ilimi ya ka tsuge da ruwa dama su ɓangaren sai ana ruwa domin suna ɓangaren biladu na jijini a saudi arabia ana musu ruwa ba ba wajen makka suke ba da madina inda ba a ruwa biladu hijaz su suna biladu na ne wajajen riyaf su ana musu ruwa to shi kenan sai kai aka tsuge da ruwan sama kuma ga dare yayi suka yi sa'a kusa da wata dattijuwa suke suka shiga bukkarta ita kuma ta tura wuta tana jin ɗumi shikenan aka zauna suka ga ruwan nan ba na ƙara bane aka yi minti kaza sai ce ya zaya mu zauna haka nan muna muna muna muna yace kowa ga wuta nan da haske a fito da littafi aka ce kafin su tafi su bar wannan bukkata da sai da suka yi muraji a wajen littafai wajen gudanawa. saboda cin gajiyar lokaci da kuma ulugul himma da suke da shi to mu yau shi sa za ka ga sun bambanta da mu fa yastakhdimu hafil munaqashatil ilmiyyati bayna zumala'i to dalibi ne wa yau ya ci gajiyar waɗannan lokutan da aka ce ba malami a aji ko kuma lokutan da aka ware aka ce na shakatawa ne da hutawa wajen tattaunawa da shi da ɗalibansa tattaunawa ta ilimi a wisti biyanin min ɗalibin A'khara ko kuma ya nemi ƙarin bayani daga wani ɗalibi na daban min mudarrisin ko kuma ya tafi wajen wani malami wanda a shekul albani rahmatullahi alaihi lokacin yana yana jami'ar islamiyya shi yasa ya ce shekaru biyun nan da yayi a jami'ar islamiyya yace suna cin salawat nasa na rayuwa masu shekaru na albarka a cikin rayuwarsa domin a lokacin ya yada sunnan manzo Allah su sama ya fitar da ɗalibai masu yawa zakakurai waɗanda aka faɗa maka sunansa a yau kai kasan an san kasan an yi aiki an yi jini to ana ba da labari cewa a lokacin yana jami'ar islamiyya shi bai da hutu shi yasa daga gidansa ma zuwa in aka tashi to mota shi ta take tabbai fa abu ke ke ɗiban ɗalibai sannan ana ce maka ana hutu ana ana ana an fita break haka ana ɗan hutawa to shi dama zuwa yake yi ya zauna a farfajiyar makaranta a rairayi to nan da nan zaka ga ɗalibai sun zagaye shi wani ya zo ya tambaya kan takarijin wani hadisi wani ya tambaya kan wani rawi wani ya tambaya kan wani istinbadi a cikin fikihun hadisi haka yake an ba da labari ba malamin da ya shiga zuciyar ɗalibai a wannan lokacin kuma ya zama ya saki jikinsa da su kamar malam albani rahmatullahi alaihi to kaga wannan kenan to cin gajiyar lokaci ne ya kawo wannan aw yamilu nahwa al-maktabati ko kuma dalibi idan makarantar in kanat kun gani ko littafin Najeriya ne wannan in kanat a kun gane dalilin in kanat din nan da daga kasashen waje wannan littafin ya zo ba za a ce in ba to na Najeriya ne eh, so daga in din a makarantar suna da ɗakin karatu na makaranta to mutum ya tafi ɗakin karatun makaranta ya je ya karatu yanzu an gina ma ɗakin karatun ba littafin babu hatta jami'o'i suna da talauci akwai jami'ar da aka ban labari ba zan faɗi sunanta ba aka ce an taɓa ba ta kyautar littafai daga amerika da aka zo ana duba littafan nan sai aka ga shekaru arba'in amerika sun gama amfani da littafan shi ne aka kakkaɓo su aka ba wannan jami'a kyauta ana ta ɗaukan hoto ta samu kyaututtukan littafai kilo kaza daga amerika an gama amfani da littafan a amerika sun zama outdated sun zama mansuhai mu kuma yanzu ne suke suke muhukamai a cikinmu muhukami abin da ake aiki da shi nassin da ake hakuwa ko ba haka bane yanzu da bikin ku to su nasu mansuhi ne mu kuma nan yanzu ne mu hukami kun gani saka akwai aiki a gabanmu liƙira'atul majalla ka je ma ka karanta majalla majalla ta labarai wasu suhufi ko ka ɗauki ma jarida ka karanta su ne suhuf jam'u sahisa ka ɗauki newspaper ka karanta ka san me ake ciki a duniya والموسوعات العلمية ko kuma ka je ka duba encyclopedias ka ɗauki wani abu da kake son kai ka san shi na duniya encyclopedia aisha kundum kenan ko jakan magorin ilimi kenan komai akwai eh encyclopedia shi yasa encyclopedia take ci gaba yanzu ta computer ko ai kullun karuwa take ko mm encyclopedia 2000 eh, kaza 2000 kaza 2000 kaza in kai kana aiki da 2014 ne kai 2016 ko yanzu kila ma 2018 wata ta fito ko ko ina masu leke-leke a kwamfuta ta fito ko ko bata fito ba na nan siyan kasa su ne ke nufi yayi shi wikipedia ai da sunayen encyclopedias ai da ake da su ana ce musu da'iratul ma'arif ana ce musu kuma almasu'a duk da ashek bakar rahmatullahi alaihi yana a cikin littafinsu Almanahin lafziya ya kawo wani bincike akan wannan sunan na almasu'a ya ce ba yi da wazani a larabci ya ce ya kasan a shirbakan rahmatullahi alaihi malami ne mu daki ke yana cin ahalin raƙa'iki wadda ƙa'iki wal haƙa'iki to ya ce ya gano ya binciko wannan kalmar ta mausu'a asali wani ne ya kwafo ta maudu'a ake so a rubuta الموضوعة الموضوعة العلمية شيكي نخو سيدي ساتة دسينة شيكي نندق ننكما سوكما نقالو سيسقي تناقلو نغم نساخو أكي تقيبو واكو شيكي نسي أكي تي تموسوعة سيتي هذا أبا كم كمتا الشيك بكر ينا قوية دمو تتربية duk kalmar larabcin da za ka amfani da ita ce kasan asalinta shi yasa yake da inkari a game da wasu kalmomi da yawa da ake amfani da su a yau kai kana ganin ka iya larabcin zamani musamman irin larabcin boko larabcin jami'a turanci turanci larabci larabci faransanci faransanci larabci larabci to a shek bakar yakan yi fada yayi yana fadi yana fada da irin wannan musamman mutum ya karanta littafin sa mu'jamul manahiz al manahil labziyya mu'jamul manahiz manahil labziyya da kuma littafin sa tagribul alqabil ilmiyya eh تجريب الألقاب العلمية توصوني أن الموسوعات مو دي من بد مو ما من بي شيزا مكاكاوة الموسوعات قد يقى كرنت سوني دي أنسى القتيلية أقوم سوني دائرة المعارف أقوي دائرة المعارف الإسلامية da orientalist suka rubuta mustashrikai ne suka rubuta sun shigar da abin da suka ga dama a ciki akwai dairatul ma'arif da munirul ba'labaki yayi al-mawrid في دائرة المعارف الإسلامية العربية تناسينا دكو أو الكشف عن بعض الكلمات كوكما كوي ka ɗauki wasu kalmomi ka ɗauki ديشنري Littattafan da aka rubuta kamusai wanda suke fassara kalmomi kai ka dauki kalmomi ka sanin fassarar da yadda ake amfani da su da yadda ake gina jami'in su na taɓa ba wasu ina ba ku shara da yawa na ce a matsayinka na ɗalibi kullum ka sa kanka ka'ida kullum za ka bincika kalma ɗaya sabuwa wadda baka santa ba da a wata ɗaya za ka samu kalmomi talatin a shekara kana da kalmomi ɗari uku da sittin kalmomi ɗari uku da sittin ya kama za ka iya kamus ɗinka kenan kalmomi ɗari uku da sittin ka haddace su ka san su ka san yadda ake amfani da su in baitin waka ne kullum ka ɗau baiti ɗaya ka sama kanka sharaɗi za ka haddace baiti ɗaya kun san akwai wanda ya haddace ƙur'ani kullum aya ɗaya ke aya ɗaya sama kansa sharaɗi akwai mutanen da ya kamata ku mu'asiranku ya kamata ku rika sanin su ana ba da labari a shek mahir al-mu'aiqi mahir al-mu'aiqi wannan mai ƙari'in cikin limaman ka'aba ne asgharuhum ko kusan shi ne mafi ƙanƙantar domin har yanzu bai shekara arba'in ba lokacin da zo lokacin da aka naɗa shi liman shari'a yake karantawa daga digirinsa ne fa zuwa fa ake cewa daga digirinsa zuwa zuwa masas ɗinsa ya haddace Kur'ani? yana dirasa ta shari'a a jami'a ta ummul qura wannan yasa shi yace ya zai a zo ana kafa hujja da aya shi ba zai iya kawowa ba sai a zo ana kafa hujja da aya shi a aji shi sai ji tana mishi rauni ba zai iya jawo ta ba yace to sai ya haddace qur'anin nan shi ke ne zai hadda shi ke nan fa'u yana imaman min a'immatul haramil makki ku duba ulul himma sannan mutane nawa ne ka san a jami'a suka fara hadda alkur'ani daga jami'a ya baro garin su yazo sai ya zo garinku a garin ma a wajen malamin garinku kila ga gidanku ga gidan malamin sai ya zo ya rika zuwa hadda ya haddace alkur'ani ni nan akwai abokina yanzu magistrate ne chief magistrate ne ya yi jarabawa ma sai ya zama high court judge ya ci amma dai ba bai san kowa bane shi yasa bai zama ba amma ya ce to a nan garin ya hadda alkur'ani sai da ya samu wajen daga shiga shi a biyu faculty of law direct entry ya shiga ni na riga shi da shekara ɗaya makaɗi da shi ya aji biyu to sai da ya izifi fiye da ashirin kafin ya nan garin izifi fiye da ashirin duk da rikita-rikitar da ake shiga ta jami'a kuma mayan karatu ne amma mu jibe yadda muke rayuwa malamin ka a garinku yake a kusa da gidanku ma yana kallon ka sai wasu su rika zuwa daga nesa sai riga su suna zuwa karatu wajen shi kai kuma ga kana kaga mutum ya tsine makan shi ke ko ya makan shi baki fil ma'ajim ka duba mu'jam in an ce mu'jam shine dictionary walƙawamis da kuma ƙamusai asalin qamus na sha faɗa mana lafazin al qamus ana nufin al ne, al qamus al bahr al bahr shine al al teku kenan to farkon wanda ya fara kiran sunan um, dictionary larabci da al qamus shine al imam al abadi ya kira shi da al bahr muhit eh ba ana ce teku al-muhit ba akwai al-muhit al-hindi akwai al-muhit al-atlasi atlantic ocean kenan ocean shine al-muhit indian ocean me bambanci tsakanin ocean da sea ba wanda zai ba da amsa akwai bambanci tsakanin oshin da si malfaku bai na huma malfaku bai na oshin al wal bahar suna da bambanci ku je ku duba to ka duba kamus ka rika ɗauka kalma kana sanin ma'anarta kana haddace ta allati la takadu tujadu allati la tujadu illa fil fil maktabatil amma irin waɗanda ba za a same su ba sai a manya-manyan libraries sai ka tafi yanzu misali ai kila ɗalibin ilimi ba zai iya sayan manya-manyan ma'ajin da ake da su ba kaman abin nan abin nan mu'jamu maqayisil lugha na ibn faris kage yana da yawa kaman duk an dunkule shi yanzu a da rubutu yan kanana kanana sannan irin su lisanul arab kaga ba kowa zai iya siya ba mujalladi goma duk kuma dictionary na larabci kaman irin su abin nan eh, abin lura lugha na al kaga duk suna da girma wani kila sai ka same shi babban malami ne ma amma kila kamus ɗinsa bai wuce a mujamul wasidu ba na zamani in yayi ƙoƙari ya haɗa da muhtar sihahi kila muhtar sihahi yake da shi daga baya kuma sai ya samu al-mu'jamul ya siya to in waɗannan manya-manyan da za su kallu yawo da kai a cikin kalma kalma ɗaya ibnu manzur rahmatullahi alayhi a lisanul arab sai yawo da kai iya mata shafi uku duk kalma ɗaya ke fassara maka so ake ka sha ka ƙoshi so ake ka san lugar da larabcin sosai ka sani to ɗalibi ya makan shi wannan kuma wannan duk sai mai mu shi ne ake magana cin gajiyar lokaci to nan a makaranta kake an fitar break kai kawai ka haƙura da break ɗinka sai ka tafi ma wasu suna shagali kai kuma sai ka tafi kawai ka je kai ka nan gaba za a tantance waye ya fi a cikin kai da wanda suka tsaya shan rake da cinwara da kai kuma ka tafi kana duba littafin littafinka a library Allah shi taimake mu da masu tsayawa su ci guguru da da da da gyada ko da biskit Allah shi ne tattalin sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله